wani irin ayyuka ne kuke yi don ganin kwanciyar hankali ya dawo da hana matasa hulɗa da 'yan ta'adda matasa da dama suke wanda muna waye musu kai bisa ga hanyoyin da ya kamata a bi don a sami kwanciyar hankali don matasa su ne al'umma ta gaba kuma duk in ka diba wannan matsala bisa wa take kare bisa matasa take karewa in babu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu wani abin da zai gudana wayewa kai da muke musu na su gane cewa ba ɗaukan makami ne a sha'ar dubara ba a'a a tsaya a san menene zaman lafiya tukuna dan in mutum bai sa abin da a zaman lafiya ba ai sai shi cikin waɗancan matsalakin addinin tun can dama da aka ce mai islamu shine aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali kenan mu yanzu aikin da muke kokarin mu shine waɗannan yara wani mu jayo hankalin su komo tare da mu mu karantar da su yadda ake zaman lafiya da kwanciyar hankali su san addinin musulunci ba addini na ta'addanci ba addinin musulunci addini ne na jawar hankali na yan uwantaka na sanin wace alƙibla ya kamata mu bi in ka kalli yau nan da nan in ka huta ka kana zaton wani abu zai faru gare ka saboda haka mu yanzu abin da muke bukata tsakanin matasa maza da mata muna waye musu kai kowane lokaci yawancin yan ta'adda waɗanda ke kai hari a cikin musamman garuruwa na jihar Talabiri Kancia domin addini ne suke yi me bayanin da za ku muna akan wannan yanzu wanda ya ce shi na yi dan addini ai ba sai ya ɗauki makami ba yanzu ba shi ne kai muna magana ba ai babu da zancen makami in na ga inda karka kasance maka wani wurin kaza da ya kamata wurin na ya kamata ka gyara shi wuri kaza ne ya kamata ga gyara ko ba haka ba kenan wannan in dai an ce dan an addini na za a wato sai a aje makami a zo a karantar da mutane su gane addinin su kuwa ya sami lafiya tsakanin mata da yara kowanne su in bai fahimci addinin shi ba na shiga ta'addanci saboda da su ne ake hulɗayya mace tana da muhimmanci cikin tsari na al'umma tana da wata gudunmawar da ya kamata ta bada me kiran da za ku yi ma matasan da matan hammaƙen ta'addan ma da a cikin daji mutane su gane addinin su da wanda ke cikin gida da wanda ke cikin daji mutane su yi kokari su gane addinin su in mutum ya gane menene addini wata hanya duka muya ba zai shiga ba kenan duka ga matsala da ka gani da muke tahiya ciki akwai tsagoran jahilcin da ya dami mutanen addinin mu in ka dibe shi da ake ba na karatu bane kamar na naga wani yayi ne ni ma in yi in na karatu ne malam in dai an ce maka mutum ya karanci addinin shi ai shi tabi wani mutum akwai matsala da wuya a ce maka ya tabi mutum in ba dai tabi na alkhairi bane babu wani alhin da wuce mana zaman lafiya da kwanciyar hankali in dai akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali insha Allah ya an ka roki Allah komai Allah kawo shi zai shiri